على عقل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العدم العذاب وصاله من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يسترى واجعله حاليا بالاحرف السبع وكمال الشرع وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفات وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وقرآنا اجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسئل في الدنيا بأنوار شعوره أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka a yammacin juma'a ko uku ga watan ramadan hijiran manzon Ana sallallahu alaihi wa sallam gargarin maka zuwa madina na da shekara 447 wanda ya daidai da ashirin ga watan februari shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwalba cikin garin zaria domin ci gaba da haskakuwa da littafin Allah wanda ya saukar da shi ya zama haske fitila maganin duhu jagora zuwa ga birnin shari'a jagora zuwa hanyar gaskiya da tafarkin tsina wanda duk wanda ya riko da shi ba zai gushe ba yana ganin alkhairi da albarka a rayuwarsa har ya koma ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko ya azurta mu da yi mata kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana tsoronka ta ƙara mana kusanci ta tsabtace zukatanmu da kwakwalenmu da ɗabi'unmu har su koma masu haske da sheƙi irin yadda Allah da manzansa suke so Allahumma amin kafin mu ci gaba akwai jaje da na so a majalisin da ya gabata da gabatar na ibtila'i da masifar da ta samu ɗan uwan 'yan kasuwa a garin Kano wanda wannan gobara ta haifar da asara mai girma wacce Allah ta ya san adadin abin da aka rasa suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan jarrabawa ta zama kafara da kankaran zunubai ta zama sanadiyar tsarin buɗi da alkhairi a kasuwancin waɗannan bayan na Allah waɗanda suka yi wannan babban rashi Allah ya buɗo masa ya buɗo musu hanyoyi na alkhairi da arziki kuma ya lallashi zuciyarsu ya ba su dangana da ladan wannan rashi da suke bayan haka akwai ladanin wannan masallacin su ya Yahaya Allah ya jarrabe shi da paralyze mana shanyewar bangaren ko ƙarin jiki suna roƙon Allah wata watala ya ba shi lafiya ya tada kafadunsa ka sanar da shi cewa ya yi tawassuli da kiran sallan da yake kiran sallah da tunatar da mutane lokacin sallah ya yi tawassuli da wannan ayyukan wannan aikin alkhairin da yake yi ce ya Allah kamar yadda nake ta so mutane ta sanadiyar kiran sallah da nake yi Allah ka kayan da kafaduna ka abin nan ka bani lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala an yi wahita lahu bi zalika sihatan Allah ya ta sanadiyar haka ta haka sai ya samu lafiya sai ya zama kamar yadda ya samar da kuzari da karkashi wajen ansa kiran Allah to gaban sama su ma samu waraka su sami daidaituwa Allah ya ba shi lafiya idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da shimfiɗa mai matuƙar muhimmanci yadda za mu marabci wannan wata mai albarka da yadda za mu yi riko da littafin Allah yadda za mu yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kafin damar ta ƙare yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyama ma'dudat wannan lafazin na ayyaman ma'dudat ana kiran shi a balaga uslubi ne tashwiqi uslubi ne na ƙara ma mai sauraro karsashi da himma ya yi ƙoƙari ya amfani da dama kafin damar ta zama hagu ko kuma ta wuce daga cikin abin da muka ambata shi ne yadda barin abin da bai za ka da alaƙa da shi ko kuma abin da bai da kima a rayuwarka ka kyale shi yana da tasiri wajen a sanya ma lokutanka albarka da samun karancin shagaltuwa da abin da zai da amfani ma'ana ka fuskantar da lokacinka da tunaninka zuwa abin da zai amfani ka duniya da lahira sai muka ambaci wata magana mai tsada ta al'imamu shafi'i wacce a daidai wannan gabar ne lokaci mana halinsa al'imamu shafi'i yana cewa man arada an yafta Allahu lahu qalba aw yunawwira fa alayhi bi tarki ma la ya'nihi وعليه بترك المعاصي وأن يكون له بينه وبين ربه خليئة yace duk wanda yake so Allah ya buɗa masa zuciyarsa ya haskaka masa sasanni da ɓangarorin zuciyarsa ya lizinci abubuwa guda uku abu na farko ba alaihi bi tarki ma la ya'nihi ya yi ƙoƙari ya bar abin da bai shafe shi ba kamar yadda manzon rahama sallallahu alaihi ya yace lil husni islamil mar'i tarkuhu ma la daga cikin abubuwan da ke bayyana saituwar addinin mutum da tsabtatuwar tunaninsa da miƙewan al'amuransa to ya zama yana shagaltuwa da abin da shi ne yake maslaha da amfani gare shi abin da ba zai da ba zai kyale shi da yawa daga cikin abin da ke kawo mana koma baya a cikin rayuwa yanzu mun shagaltu da abin da ba shi ne mafi ala ba mun shagaltu da abin da Allah ba zai tambaye ka a kai ba mun shagaltu da abin da ba a kasa da kai ba to me yasa za ka nemo a fashe tare da kai mun fahimta kuma daga cikin matsalar da ita wannan mummunar ɗabi'ar take gadarwa ita ce duk lokacin da mutum ya tafiyar da tunanin shi da lokacin shi akan abin da bai da amfani to dole ne ya zama ala isabi abu mai amfani ma'ana zai kwafa makwafin abin da yake mai amfani ne inda ba zai yi ka yi haɗa abu biyu mai amfani da mara amfani a lokaci ɗaya bayan da za a yi kana firar wani kuma kana istighfari a lokaci to a lokacin da ya kamata kai istighfari ko ka karanta hadisi ko ka karanta aya ko kai wani abu mai amfani sai ka shagaltu da yin mara amfani to kaga atastabdiluna atastabdiluna alladhi huwa adna alladhi huwa khair ya za ka kwafa makwafin abinda yake mai amfani ka kofa makwafin shi da mara amfani ko kuma wanda bai kai shi daraja ba ballantana kuma abinda ma zai iya gadar wanda zai Allah ya kare mu imam shafi'i ya ce abu na biyu da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya kauce wa saɓan Allah saɓan Allah yana haifar da dattin zuciya yana haifar da tsatsar zuciya yana disa shi hasken zuciya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu abu na uku al-imam shafi'i yake cewa wa an yakuna bainaka wa bain rabbika khabi'a ka yi ƙoƙari ya kasance tsakaninka da mahaliccinka akwai khabi'a ne ya khabi'a Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a ne khabi'a Ƙwayar shuka da manomi yake kona ƙasa ya turbuɗe ta ya rufe ai al-khaba'a kenan ko khabi'a wani aikin alkhairin da zaka tona ƙasa ka turbuɗe Ka ce sai a gobe kiyama ya Allah ma haɗu da shi ba don wani ya gani ya yabe ka ba ba don a jinjina maka ba ba don a ce wane ne dan wane ba don a ce ai wane kaza ba don a ce ya iya kaza ya ba wannan ba ka turbuɗe shi ka bari ku da shi a kabari ko kuma a filin kiyama wannan shi ake kira habi'a da yawa daga cikin taimakon da Allah yake ma waɗanda muke ji a kisoshi a ji cewa ga wani bawon Allah ko wani waliyin Allah Allah ya kawo mata wani ƙarfi ta da bai tunani so da yawa jama'a yana zuwa ne ta sanadiyyar khabi'a ko alhabaya wani abu da ya yi gagara aiki ya ɓoye shi ba wani ya sani to idan Allah ya taimaki mutum ya lizinci irin waɗannan ayyukan to tana zama sanadiyyar ko zuciyarsa suna zama sanadiyar a hautata alaƙarsa da mahallicinsa suna zama sanadiyar kare shi daga fitintunin zamani sannan suna zama masa wani kariya da yake kare shi daga duk wata karkashi ko kuɗewa ko ayaba da za a sa masa a kan hanyar da ya saboda saboda ta jarama Allah ya yi kasuwanci da Allah ya nemi yardar Allah kuma ba yadda za a yi mutum ya nemi yardar Allah ya kasuwanci da Allah Allah ya sanya ya tsunsa kuma su karga asara ba zai yi wannan ita ce a takaice maganar al Shafi'i da muka tsaya a kanta a majalisun da ya gabata bangare na biyu da muka soma ambata ne abin da yake da alaƙa da alaƙar da wannan wata da alalar al to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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم جزاكم الله خيرا ترى دقا مالا عثمان آه، يوسف كسر الزلزال ya kamata a nemo mana wani sarauta ina wakilan fada a <laughs> ah, waɗannan ayoyi jama'a masu albarka su ne ayoyin da muka tsaya a kansu a tafsirin da ya gabata ayoyi na takwas da tara da goma daga suratun tabaru ah, wannan sura mai albarka sura ce da malamai suka tattauna a kan aina aka saukar da ita kamar yadda suka saba saboda tasirin sanin inda aka saukar da sura wajen taimakon mai karatu ya fahimci da su sauran da fa'idodi waɗanda suke da alaƙa da abin da surar ta ko kuma saƙonnin da take ɗauke da su. A magana firin jaye wannan sura madaniya ce ma'ana yar madina ce a wasu da da malamai sun tafi cewa ɗaya eh, madaniya ce gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a sai ayoyin ukun ƙarshe wasu suka ce makiya ce sai ayoyin ukun ƙarshe kuma dai maganar da ta gurin jare ita ce a madaniya ce akwai wasu ɓangarori da aka ambata amma ba na so wannan ba dimba majalisar ƙur'ani ba ne ba na so mu riƙa zurfafa bayanai da yawa suratul tabarun tana daga cikin jerin gwanan surorin madina surorin madina kuma guda 28 wannan ita ce ta kusan 23 ko da hudu a jerin gwanan saukarsu suna daga cikin surori da suke da tasiri a zuciya wajen rinsunar da zuciya zuciya ta duka ga mahalicinta ta miƙa wuya ga Allah. Haɗina ana jin cewa ana cewa yi sabi'u lillahi ma fi samawati wa ma al'ar ko sabbaha da su musabbihat nan ko musabbaha. Ana jin cewa mai da kasai suna ma Allah ta tsumi. To kai me ya rage maka sai ka ji cewa ba ka da nayi in ba ka durƙusa ka zube a gaban mahalici. sannan kuma za ka gane ashe tasbihin naka ba a kai ne za ka amfana dinga wasu halittu waɗanda su ba sa saɓan Allah suna tasbihi kai ko ne saɓan Allah ne kana tasbihi in a ma'aunin wanda aka fi so ne nawa za a fi so na wanda baya tasbihi wanda sammai ga la ya suna Allah ma amara ga yusabbi'una al-laila wan nahara la yaqulu ومن عنده لا يتكلمون عن عبادته ولا يستحقون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون تو كيفما جاكا ne cike da zanubai da kurakwai ko ya za a yi taimakon karowa ka ke tasbi ya za yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya mazu kaza da harsuna tasbihi wata ni'ima ce mai girɗin gaske mai tasiri wajen tafiyar da damuwa da sanya farin ciki da sanya natsuwa da walwala a yi mamakin yadda mutum zai wuni har rana ta fada a ce bai cika yi da tasbihi ba to me za ka yi Ta yi mamakin wanda da dare zai yi rana ta fada har garin Allah ya waye zai raya lokacin shi da tasbihi da to za ka yi tasbihi babban ni'ima ce saboda haka daga cikin sabannin da wannan sura take ɗauke da shi ko take ɗauke da su yadda zuciya za ta runtuna ga Allah harshe ya jiƙo da yawaita tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa za ka yi wannan tasbihi saboda abu na biyu da surar ta kunsa girman Allah da ikonsa da mulkinsa yasa ya ce khalaqa samawati wal ard wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir ya'lamu ma fi samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun kaji sai aka ambaci ilmomi guda uku waɗanda ba wanda ya isa ya sufanta da su in ba Allah ilimin Allah ne kadai ya tafanta da waɗannan sufofin guda uku ya alamu ma fi samawati wal al'ar gami sanin duk abin da yake wakana ko yake wanzuwa a sammai da ƙasar gabas da yamma kudu da arewa kai ne a wajensa babu nugu babu zafo, babu dare babu rana babu duhu babu haske ilimin Allah ce ya san abin da zai faru ya san abin da bai faru ba inda ma an kaddara zai faru ta yaya zai faru abin duk Allah ya san Allah ya lau ma ta milu kullu kunsa wa ma ta biyu da alhamu wa ma ta zaɗa kullu shayin inda ku bin ba ajiyar wani ya shahada da kabiru da ta'ala سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارق بالنهار باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بكاء أحوى هذا سيأكبوت آية تسبيه ليس ذاك تسبيه وأن دواء من سفوفن لألا يسفنت لسوا لبع وان يسفنت هذا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بكاء أحوى a ilimin Allah ko siffar ilimin Allah ta biyu a bisa hasken wannan ayar Allah ya ce ya'lamu ma fi samawati wal ard wa ya'lamu ma sirruna wa ma tu'linu an ambaci gamamman ilimi sai aka tsuke ambato zuwa ga kokakken ilimi ma sirruna wa ma tu'linu abinda kuke bayyana da abinda kuke koyewa ومن أكي ألوه ومن أكي دلدري وهو معهم أن يميتون ما لا يرضى من القوت كأن لا يهتني ومن أكي سرر ثمانية ومن أكي رأى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا يبين فيهم بما عملوا ومن أبني أكي آه sararin samaniya a wani kogo ne ya inda inna hadin takum mithqala habatin min khardalin kun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun ilimin Allah ke wa ya ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun to wannan ne mataki na biyu a yadda aka jera bayanai akan ilimin Allah mataki na uku shi ne mene Allahu alim sai abin da zuciyarka take dauke da shi sai ji sai guda uku na ilimin Allah wannan da makamantansu su ne daga cikin dalilan da idan zuciya ta san Allah irin wannan sanin sai harshe ya ji sauƙin yin burgi da tasbihi da istighfar yasa gwargwadon sanin zuciya ga Allah gwargwadon yadda harshen ma'abutun wannan zuciyar zai rika jin sautin ambatan Allah gwargwadon nitar zuciyar bawa da sanin Allah gwargwadon yadda duk sauƙin cewa astaghfirullah da subhanallah nan zai rika mata zai rika ma'abutun wannan zuciyar nan kun daga cikin sakonni da wannan suran take ɗauke da shi shi ne tabbatar da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da hisabi da tabbatar da cewa wannan rayuwar ba a yi mu don mu zo mu rayu a cikin ta mu tashi kamar an tashi kasuwa ba ai ko kasuwa aka tashi ai ana lissafi ko an ce sai kasuwar duniya kuma a ce a zo kawai a tashi haka a bayan nan sura tana ɗauke da izina da ishara zuwa ga al'ummomin da suka gabata domin mu waɗanda muka biyo baya mu ɗauki darasi da karatu kika wasa'idu man wa'iza bi ghairi mutum ne wanda ya dace a rayuwa shine wanda ya ɗauki karatu da darussa ta sanadiyar rayuwar wasu wasa'idu man wa'iza ghairuhu bihi wanda ya lalace kuma wanda shi ne abin buga misali da shi ne faduwarsa ita ce ta zama abin buga misali ko da da ga wasu to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wataala a littafin da mai albarka zamu da ana ambato kisoshi kisoshi har ta kai za ka iya cewa kashi ɗaya bisa shida na ƙwar'ani kisoshi ne." da Allah ya ce alami a cikin na ba'ul da nina safaru min kwamfi ishara ne zuwa kisoshi amma sai aka dunkule su duk wata kissa da aka ambata a ƙur'ani wacce take da alaƙa da waɗanda ba su imani ba to an dunkule ta a cikin na ba'ul da nina safaru min kwamfi duk wata nau'i wani nau'i na halakarwa da narko da azaba to shi kuma an dunkule shi a fazaƙuwa ba da كفرعون سهامان فمنهم من أخذنا بذنبه فمنهم من كفرنا به الأرض ومن كذا كذا كذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يسوء آه، أظن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا إلا الذي آمن به بنو إسرائيل أجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا جسما كما ذكر وأنها لكروة بأكل كان بجسم فلا قوة ولا أمين kun fahimta to kaga wannan ayar ta dunkule maka kisoshi na al'ummomin da suka fito na fito da Allah ko da manzannin Allah ko da sakonnin da suka zo shi me fa'idar wannan in je mu dan uwanka ya kama da wuta ka shafa ma naka ruwa in ji malam wuce amma asali ya kamata a ce a tare a kashe nashi ko Ko. mafisar ita ce faɗa min billahi wa rasuli hmm. kun fahimta fa aminu billahi wa rasulihi wal nuri alladhi anzala da ce gemu na ga wani ya taba shi bai da gemu <laughs> Allah ya baka gemu in kana so fa aminu billahi wa rasulihi wal nuri alladhi anzala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi imani ku gaskata Allah ku gaskata manzancin manzan Allah ko sallallahu ko gaskata abin da ya zo da shi wannan ne gari an zana haccin da muka sauka Allahu bima ta'maluna khabir lallai Allah masanin abin da kuke aikatawa a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-mursil huwa Allah mai aiko da saƙon shi ne Allah wanda wajibi ne a imani da shi ƙala fa asbirni anil iman ko an tu'mina billahi amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal kullun amana billahi ko ya farko to fa aminu billah shine al-mursil mai aiko da saƙon wa rasulihi shine al-rasul al-mursal ko da kanda farin da wanda aka aiko shi da hasken sannan wan nurin da zai anzana al-mursal jini kenan ko to ina ne karɓan saƙon ai shi ne kirke na hudu mai saƙo wanda ya aiko da saƙon ɗan saƙon abin da aka aiko ɗan saƙon da shi to cikamakon zance shi ne wane mai karɓan saƙon ina yake a aya فآمنوا فآمنوا أنتم معشر المؤمنين معشر المخاطبين في إيمان wannan sai lissafin ya cika sai a samu abin da ake kira a balaga abin nan a taksimu sahih taksimu sahih ma'ana zancen da za a jera shi a raba shi daidai wa daida kowa ya samu nashi ilimi ne a balaga hmm? kamar yadda Allah yake cewa huwa alladhi yuriikum al hauka da kwama an wa yunshi'u shi sahaba al-thiqal an samu tafi taqsim as-sahih huwa kuma yuriikum al hauka da kwama an. ina a tafi as in yake da kwama an. Allah wata ala shi ne yake ganar da idanuwanku idanuwanku tabbar walƙiya da ka ga walƙiya mai zai faru dole ɗayan biyu zai faru haufan wa tsaman ko ka ji tsoro ka firgita ko dai wani abu ne zai cutar da kai ko tsaman ka tara ruwa zai sauko akwai wani abu na uku bayan wannan shi ne at-tafsimu sahih to fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna in aka samu mai saƙon da ɗan saƙon da abin da aka aiko ɗan saƙon da shi aka samu mai karɓan saƙon akwai na biyar babu ka shi ne a tafsiri mun fahimta wa aminu billahi wa rasulihi da zai an zama akwai wata fa'ida mai matuƙar mahimmanci a nan yadda shi ma yana da alaƙa da ilmin balaga ne ta ɓangaren ilmin babiyar yanda aka tsara ado na kalmomin aka saƙa su aka jera su a Aminu billahi wa rasulihi wan nurin da zai anzalna ta haka kenan ta dama misali ta dama a anayin billahi sai na gaba rasulihi manzansa sai na uku an nurin da zai anzalna har da aka ɗauka ko idan ta faro ta nan kuma fa annurin da zai an ƙur'ani sai na tsakiya wane manzo sallam sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala so wannan idan ka sanya shi a da'ira ta cycle illa da allo da zana za ka ga ya fita daidai shi ne dabi'i ma'ana gwanin cewa wajen tsara zance yanzu idan ka sanya cycle haka idan ka sanya cycle a sama ka sa Allah wanda suke da takarda ce ka sa Allah sai a gefe nan ka sa ar-rasul sai a kasa ka sanya annur al-qur'an kenan sai ka ja layi ka haɗe layukan da Allah da ar-rasul da annur da annur duk inda ka kalla ba sha rufi yawa to shine al-badi bara'atu at-tartib wa bada'atu at-tanzim ta gabas gabas ce ta yamma gabas ce ta arewa gabas ce mun gane ko ta ko ina gabas mun fahimta damar dama ce hagun ma dama ce mun fahimta hmm. fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin nabi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya siffanta littafinsa da cewa allura haske. Tabbas alƙur'ani haske ne maganin duhu. Haske ne mai haskaka zukata, mai haskaka ƙwaƙwaye, mai haskaka gidaje, mai haskaka rayuwa da al'umma. Za ka iya cewa daidai gwargwadon rukunka da ƙur'ani daidai gwargwadon haskakuwan tunaninka da zuciyarta da rayuwarka daidai gwargwadon yadda ake karanta ƙur'ani a gidaje daidai gwargwadon yadda hasken wannan gidan yake bayyana a wajen mala'iku a sararin samaniya ba yawan gwalafar ko fitilmin gida bane suke ba da haske ba kayan alatan da aka zuba ba ne wallahi al'azim abinda ake aikatawa a gidan na alkhairi da neman yardar Allah da kusantar Allah wannan shi yake ba da haske a gida wanda kurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatin lahi wa hikma da ake faɗan ake tunatar da matan manzon Allah ta san ni'imar da Allah ya musu kace ku tuno da yawan adadin dakunan da ake muku ba ku tuno da irin yanayin katifu da kuke da shi da yanayin jerin kujeru da yanayin kayan alatun da aka tattance a gidajen kowa a'a ku tuno da ni'imar da Allah ya yi muku ya zaɓi gidajenku da ɗakunanku ta zama nan ne maɓuɓɓugar hasken duniya inda ake saukar da wahayi mahin filafi bi yuti kunna min ayati lahi wannan yake nuna mata shi idan kana son gidanka ke haske idan kana son gidanka a samu nutsuwa a cikinsa a rika karanta ƙur'ani a cikinsa a so da yawa daga cikin abin da yake kawo matsaloli a gidajenmu da rashin jituwa wallahi akwai karancin yawan ambatan Allah akwai karancin karatun Qur'ani akwai karancin kulawa da sallah wannan wani karatu ne mai zaman kanshi idan Allah ya sa ka samu dama a gaba kuma kara haske a kai ah, saboda haka ƙwar'ani nur ne kuma ah, daga cikin abin da yake da alaƙa da wancan tsarin da aka yi na ambatan sunan Allah da manzansa da ƙwar'ani da muka ce yana daga cikin abin da ke nuna gwanin cewa da ah, salon da hikimomin tsara bayani da Allah ya amfani da shi a shi ne waɗannan sunayen guda uku masu daraja sunan Allah da sunan manzon sa sallallahu da Qur'ani dukkansu an siffanta su a Qur'anance da azzur ko ga an haɗe su a waje ɗaya sai aka ambaci ƙur'ani a matsayin allo me ake nufi hasken ƙur'ani idan kai riko da shi zai taimake ka wajen ganin hasken da manzan Allah ta san ya zo da shi da ƙara ƙaunar manzan Allah ta salama shi kuma manzan Allah ta sana ina zai kai ga birnin haske dan haske Allahu nuru sallallahu kun fahimta saboda haka Allahu nuru nuru samawati wal ardh manzan Allah ta salama nuru qad ja'akum min Allah nuru wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba alwana usul al-salat al-imam ibn jarir al yake cewa a wannan ayar da Allah ya ce ja'akum min Allah nuru. wa kitabun mubin yace nurun anan Allah yana cewa ne ya ahlal ta قد قد أرسل الله إليكم نورا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم حتى ما جبلوا فرد kaga wannan ayar tana tabbatar da wannan sifa ta manzo Allah sallallahu da Allah ya ambace shi da ita a Qur'anin ta a matsayin allo to nuru nur ina Qur'ani nuru nur ya rike ni da nuru nur nuru nur nuru annur na Allah nuru nur annur na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nuru nur mai magana shi ne nuru sanawa da nurun nuru hasken hasken ɗan saƙon da ya zo da haske daga wajen haske domin sama da haske kun an saboda haka waɗannan guda kalmomin guda uku gaba ɗaya suna kaskance maka haske me ne saƙon saƙon shi ne duniya gabas da yamma kuma da arewa wallahi duk hasken da ba nan ne asalinsa ba shine ne duhu ne duk hasken da ba daga nan aka samo shi ba wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran kama da kuma nuran din nan da Allah ya ce duk wanda Allah ya sanya masa haske ba bayan za a iya samu haske ina ake samun shi daga fa'aminu billahi wa rasulihi wa dawlil ladhi anzalna ka kalli malafazin lafazin wa nuril ladhi anzalna hasken da muka saukar waye ya saukar da wani hasken in ba wanda ya saukar da hasken asalin ba shi ne Allah to na ake samu hasken kuma an ce maka Allahu nuru samawa kafa. saboda haka sai ka nutsar da zuciyarka ka dawo da hankalinka ka tattara ina ka ina ka ka zube a gaban Allah ka ce ya Allah gani na zo neman harshe a bana kuma wannan hasken da Allah ya siffanta alƙur'ani da shi wannan madinan zanna yana tabbatar da cewa duk wata shiriyar da Allah ya taskance a alƙur'ani ita ce gaskiya kuma haske ce duk wani abin da yake kishiyantar abin da Allah da manzansa suka ambata a shari'a ko suka ci karo da abin da Allah ya taskance a Qur'ani to ba inda zai kai mutum sai dajin duhu da fata ثم الأولى فمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه نور من ربه هدئنا نور من ربه وأنزلنا إليكم نورا مبينا هدئنا فجاءكم من الله نورا هدئنا والنور الذي أنزلنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج الناس ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ألا يسر يزول وقالوا لا تكرهوا بمثال da ya fi gaskiya da fitowa cikin kamar wannan mutumin da jiya yana mutacce muka raya shi in Allah da muka samar da shi hal a ta'alar insani fi mu min al-jahli kun yakun shay'an da aka samar da shi Allah ya ce waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil sai muka sanya masa fitilu da haske gashi nan kana ganin shi yana tafiya a cikin mutane haskensa ya sha bambam da sauran mutane saboda ne saboda tarinsa shari'a cin abincinsa shari'a أولاً أولانسها شريئة رغنجار التشريئة زمنتكي والأولانسها شريئة شريئة ألاكا تكانم ما تالي مبني شريئة ألاكا تكانم آآدة هي شريئة مقوتي بمقوتها شريئة إنه يمشي به في الله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها ينزل هذا وقلوا ذاتا كربعا قتن تواناً دواناً يكي تكين kogin duhu kuma laisa da karin jimin ha ba ranar da zai fito daga cikin wannan kogon duhu ya sa da yake mumini yan gata ne a wajen Allah Allah yana son su sai ya faɗi wata kalma wata jumla mai wucewa a cikin zuciya kamar yadda madara mai sanyi take wucewa a makogon Allah wani da zai ra'a. Ikun ikon min abdul ma gidan. da dina nama shi ne majibincin al'amarin shi shine masoyinsu su shine mai kulawa da su shine mai kaunar su shine gatan Ya yukhrijuhum min adh-dhulumati irin ku duk abin da ka ji Allah ya umarce ka da shi to in ka bi ana kokarin a jawo ka ne ka kauce ma fata ka kauce ma ruhu domin ka je haske ka kalli yadda aka sanya lafazin nur mufrad domin a nuna maka hanyar gaskiyar da ta yi ɗaya ce amma hanyar kasan zama tana nan daban-daban idan mutum bai bi wannan hasken ba to kamar ruwan da yake zaune ne a cikin duhu tare da shi akwai macizai da kurami da eh, dabbobi masu cutar sai aka ce masa ga fitilla za ta haskaka maka ana haskawa sai ce shi bai bukata kuma ba ta inda zai tsira daga daga cutarwarsu wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matsalolin karfi matsalin da zai sauka da nawa? kullum ma a a ba'at ma mu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ai da dama dama a ce baka hango abin da zai cutar da kan ba sai ka gan shi kuka yi arba sai kuma aka ɗauke wuta to kwatankwacin wanda shari'a ta bayyana gare shi ya juya masa baya to kamar wannan misalin ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata Allah ya kare mu hmm. ah, duk wanda ya riko da wannan hasken da Allah ya aiko manzon kira sallallahu da shi Qur'anin kenan akwai wata kyauta da Allah yake masa yi riko da haske za ka haskaku yi riko da haske za ka samu nasuwa yi riko da haske za ka samu ah, za a tseratar da za a tseratar da kai daga da'arun da ke cutar da kai ya ayyuhan ladina amanu taqullaha وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله أكبر اتقوا الله وآمنوا برسوله وتصورا الله في إيمان من هذا أنا يا إيدي إذا فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا إن كنت هكذا ليس yuktikum kiflaini min rahmatihi Allah zai ya muku rahamarsa za a dinga saukar muku da rahama da jin kai ta inda kuke tunani da inda ba ku tunani sannan wa da an lakum kan tamshuna bihi wa Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya muku haske a tunaninku haske a maganarku haske a gidajenku kuna tafiya da shi ne inda kuke kullum ya muku gafara kamar yadda Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzala duk saƙon da zai sauko daga wajen Allah kawa'un a ƙur'ani ko a tauran da ba a canza ta ba ko a injilin da ba a musanya ta ba to wannan saƙon haske ne ga ma'abaitan wannan littafin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa fiha hudan wa amma qur'ani ta aka ce nur din shi gaba an fahimta ka ƙara gane martaba na abin da Allah ya zaɓi wannan al'ummar da shi littafin Allah ke nan Qur'ani sannan a tabbatar maka da cewa duk wani saƙo da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala haske ne wanda baya shiryar kowa zuwa ga komai sai ga haske da kuma sirri da duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran ita waɗannan nuran nuran nuran din jama'a ana gayyatar zukatanmu ne fa mu shiga taitayin mu mu tattara ina mu ina mu mu wannan hasken domin mutanen samu iya mai hikima da yake magana da kan ƙwar'ani yake tabbatar da wannan siffar ta haske yace nurun alamar min zamani ta'allafa wa aba'a lid-dunya tariqan mushtaqa wa hudan min ar-rahmani yahdina bihi lis-salihati wal makarimi wa tuqa يا قارئ القرآن لست بقارئ حتى تكون لما حفظت ولما قرأت مطبقا الله أكبر yace qur'ani nurun wani haske ne alamar zamani ta allaka wanda haskensa bai gushe ba yana gama sasanni da bangarori na rayuwar mu da tunaninmu da mu da ko'ina wa aba a duniya sarrafar mushrika sannan shi ne yake nuna duniya mutanen duniya kenan hanyar shirya ko waɗannan lamma sami na lura nan ne ko kafin nan kuma suka ce inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila a fa amanna shi yasa duk lokacin da al'umma a ɗaiɗaikunta ko a jagorancinta ko a gamayyarta da ɗaya suka yi riko da wannan hasken su za su ga taimakon Allah. Duk lokacin da al'umma ta yi nisa masu mulkinsu da talakawansu suka nisanci wannan hasken to za a yi ta a harbata mace ne ba za a gano bakin da rabu kuma har abada laisa da farijin dina har sai an dawo kun fahimta ahmad shauki ne yana jin cikin mawaƙan laraba yana magana a kan abin mamakin da ya sami al'umma da koma bayan da al'umma ta samu kanta a ciki لكن سوى وبأيمانهم بأيمانهم نوران ذكر وسنة بأيمانهم نوران لكن سوى أتارد الأمة بين في الأرقام هذه ليه وأن أرسل ذكر وسنة ذكر هنا لكم قرآن وسنة لهذه سمى ذكر ما صلى الله عليه وأما يسي جعلتنا suna rayuwa fi halikin zulumati a cikin duhu me yasa saboda sun nisanci hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka a yawan juma'a يوم يجمعهم ذلك يوم التغابن ومن يؤمن الله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يتي يوم يجمعكم ليوم الجمع أول كتروا درانر كوكما أول نرانا يجمعكم ليوم الجمع kun kai la'akari da cewa tana da alaƙa da abin da ya gabata wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne kuma mai bada labarin abin da suna aikatawa yaushe za a yi wannan ko kuma kulbala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala rabbikum yaushe za a tayar da su yaushe za a tayar da mu yaushe za a ba da labarin abin da muka aikata Yau mai yajma'ukum li yawmin jam ranar da za a tattara halittu gaba daya domin su أرانا تتروا أم تتروا في يوم yau لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وتنذر يوم الجمع أي في محدود وتنذر الناس يوم الجمع وقلت كرجع متى أنك دائما تقول كل شيء أي شيء يوقع غيران الإنسانين غيران الله تعالى وكان نسوني ودى ذوبي القرآن إذا ألا يا شرال الجمع قيامة تاتا موان نسونا لي سبو ذا سكر أبن لذي فار أرانا تتروا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشكور rana ce da za a tattaro mutane ka zama yau ne jin da ke kamar yadda kiyama ita ma aka rada mata suna kiyama saboda tsayuwar da za a yi fa idza hum qiyamun yanzuru yawma yaqumu an-nasu sai ta samu wannan suna na kiyama kamar da ta samu alƙari'a kamar da ta samu tazamu a jumlar da take tare yau ne jima'ukum ko yau ma na jima'ukum na jima'ukum kamar yadda cikin malamai makaranta ƙur'ani yaƙo ya karanta wa ya jima'ukum bin nuni hubar ba manta ba wa ya jima'ukum من نون يهوبا واو الناس هو هنا يتكرم سوا يوم نجمعكم ليوم الجمع كما يدعى الله يتفي زيد وزيلا ويوم نحشره جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن فأكثرهم بهم مؤمنون kaga wa yawma nashurun Allah ya ranar da zamu kaya da su ah, thumma naqulu nan mu ce bil malaikati ga malaiku a hakula iyyakum kana waɗannan mutanen da suke cewa tana bauta malaiku wai da yadda ku suka suka bauta muku kaga ba a zo ma waɗanda ba tam wadanda ba malaiku ba ce malaiku ce ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min duni kai ne majibin cikin al'amarin mu kai ne mahalicci mu kai kuma bauta miki bal kanu ya'budu rabbi ya Allah ma aljannu take bauta mu Allah ta Allah ce yawma nahshuruhum thumma naqulu kamar yadda kuma akwai kira'an a wannan ayar ita a wannan wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati yawma yajma'ukum هو يوم نجمعكم ليوم الجمع zalika yawmut taghab wannan ranar da za a tattaru a matattara ranar da halittu gaba ɗaya za su haɗu aljanu da mutane dabbobi da ƙwari da duk wasu halittu gaba wannan ranar ita ce yau taghab ranar da asarar masu asara za ta bayyana ranar da morewar masu morewa kuma za ta bayyana ranar da wasu wayansu in ya inganta a ce wayansu zai bayyana mana ingantan ɗinsu da tattalin da suke yi zai bayyana ranar da ido kuma zai raina fata ga waɗanda wasu imani zai bayyana kamar yadda Allah ya ce fal yawmal ladina amanu min al-kuffari yantafuku za mu zo mu ji a gaba kaɗan dalilin da yasa aka raɗa ma wannan rana wannan suna na yau mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya yi imani da Allah sharadin ke da sharadin da farko ko a ka'idar magana da ka ji wannan sai ka fara barbayan kanka da yin labin tuta wani mataki ka kai a babu imani saba'in ne tasa'in ne bakwai ne sha bakwai ne ashirin da bakwai ne kai makanka adalci kuma bari bai samu a ranar su yi basira wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan sannan ya kasance yana aikata aiki na kwarai da ni ne magana da kowa su sauraro kowa a cikin mu ya san abin da yake na kwarai ya san abin da yake wa na kwarai kowa ya san wanda ya tuffanta da imani kyakkyawan imani gangariya san asali ba da sannan ya biyo bayan imani da aiki na kwarin aka samu a wal asr inda jinsana bi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat al khusr din da aka ambata na wal asara ita ce aka ambata zalika yawmut tababun hmm. li anna at tababun min al ghamr wa huwa al قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أثار ضباء أثار دباء داوى أتنزل الثالث تتي أثار تنزل زيران تاشا القيامة أما دوة أثار الدنيا أنا zuwa كيلا har ترى نسي ولي أثار ya asara ya ce ka a shi gara ma da mai wancan asarar أبو ta يا gobarar a ƙarshen al'amari sai ya tunani sai ta bayyana masa ashe wannan rasawar da ya alkhairi ne arziki ya wannan abin yana tare da shi har yanzu da ya zama sanadiyar masifa gare shi an na su fakanin bi mataki na ya mazo na fi ba'ari ba a tsara ta same su ba amma ba kallon su alkhairi ba da aka ɓalla wani ɓangare na jirgin asara ake musu ko ba asara ba amma hasaratun mahmuda asara ce na alakan barka ya kamata su yi ma kadir ma kyauta inda ba an ba din an mutu wannan asarar ba da an kwashe da ruwa mutum ne ya taho da motarsa mai kyau kila wani dan bashi yana nan yana son wata mota mai kyau irin wannan amma a hanya sai wani mai keke na kai ya zo ya gobe motar, sai ta dan lota shi dan fashi ko wanda yake son wannan mota yana son gangariya ce wacce babu tabo a jikinta yana zuwa ta nan ya ta ba mu bukatar irin wannan din tana da tabo yanzu bai kamata ya nemi mai keke na rashin ce masa kyauta ba kaga a duniya a duniya kenan ana asara tana rikidewa ta zama riba amma al-khasirin bi haqq al-khasirun bi haqq alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim Allah ya ce ala zalika huwa al-khusran da haka innan insana da fi khusr shine yawmut tabaru waɗanda za su al-mazbumun wanda za su kirga asara amma waɗanda za su kukuta daga asara su ne illan ladina aman wa amilu salihat su ne kuma Allah ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan me zai faru da shi yukaffir anhu ko yukaffir anhu sayyi'atihi wadda jannatin Allah ya ce za mu kankare masa zunubansa sannan za mu shigar da shi ko za a shigar da shi ko Allah zai shigar da shi aljannatai na musamman waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu sai Allah ya ce mene khalidi na fiya abada kaji inda aka sha bamban da duk wani komo da da daɗin duniya daɗin duniya A ko dai a yi ɗayan biyu ko uku ko dai kai ka yi gaba ka bar shi ko shi ya gaba ya yi gaba ya bar ka dukiyar ta zama tsuntsaye su tashi amma daɗin lahira kuwa khalidi na ha abada ko daɗin da ya fi daɗin ya fi wannan daɗin ma shi ne layan muna an haƙi wada duk abin da kake ganin shi daɗi ne a duniya in aka kirke ka aka ce ka rizance shi kai ba ma yanka ba a baka kaza yau a baka gobe a baka jibi a baka gasa sai ka ce da Allah babu zogale babu da rama ne amma ta ka kun mayan kaza in kai maharazo ne kwai ne in ka hada da kai yau gobe jibi gasa a ce kwai kwai kwai kwai kwai kai ka ce a'a a baka tubani a baka <laughs> ka ce ma abincin mutanen can na wancan garin ko rasa ka ce.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 النار نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها آمين أيك مؤمن الله كرايا ولا أيام البركة آمين أنت تشك فرى يومك كريم آمين الجو آمين الله كأنك شيء أفاجك بدرجة الله كميدك هذا ما أولا وجميل البركة هذا ما أولا Allah ka biya mu kowa daga cikin bukatunsa, Allah ka yayi mu kowa daga cikin mu damuwarsa, Allah ba mu da mahalicci sai kai, ba mu da za mu kai damuwar mu sai wajenka. Allah ka share mana hawayenmu Allah ka biya mana bukatunmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi